ana mana bayani akan alamatul ilimin nafi da alamatu al’ilmi rairin nafi wa akhraj al-imam ahmad wa at-tirmidhi min hadith abi umama ta an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-haya' wal-'iyy shu'batan min al manzan allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin abu umama al-bahili yace al-haya' kunya kunya me kunya kunya sifatun kamilatun fil nafs taza'u sahibaha an irtikabi kulli ma yustaqbahu abin da ake ce ma kunya wata sifa ce a cikin zuciya boyayya wacce take hana mai ita ya aikata duk abin da za a ce tar mun gane duk abin da za a ce tar mutum baya yin sa tar a wurin Allah da tar a wurin mutane to shi yake ce ma alhaya'u to wannan kunyar baya cikin kunya ka ce kai kana jin kunya ba za ka iya magana a gaban mutane ba awa ba wannan ka shiga uku kana da damuwa hmm? ka koyi magana a gaban mutane wal'i da kuma rashin yawan magana nan al'iyu adamu kasratil kala yawan rashin yawan surutu shine ake nufi da al'iyu shu'batani wasu abubuwa ne guda biyu min imani daga cin imani amma walbaza'u ka gama ganganin banza da rashin mutunci walbayanu da yawan surutu shu'batani min nau'i ne daga cikin bangarora ne guda biyu daga cikin munafurci yawan surutu daga cikin alamomin munafiki akwai yawan surutu surutun da bai da amfani dama surutu an ce surutu shi kenan tashwishi su kawai ta ta ta ta ta su kamar su da sifa ce ta munafurci eh wa hassanahu tirmidhi wa kharrajahu al-hakim wa sahahu hadisi ne sahihi al-imam tirmidhi yace al-iyyu qillatu al abinda ake ce ma al-iyyu shine karancin magana na sha mana bayani kan al-iyyu al na daukan ma'anar jahilci al'iyyu na ɗaukan ma'anar kasa magana sannan al'iyyu na ɗaukan ma'anar ƙarancin magana sai idan mutum ya samu wajen yin ta sai yayi sannan limamu tirmidhi ya ce wal baza'u fuhshu fil kala abin da ake ce ma al baza'u shine alfasha a magana mutum ya zama barkataitai yake magana eh yan abin nan mutumin da bai jin kunya ya faɗi kowace magana ba yi da kamun kai ba yi da alkunya a magana maganar da za a ce ga zaman maganar da za a ce ga ta nan mummuna ce mutane duk ba su santa shi kuma kawai baya jin kunya sai ta yi wal bayanu huwa kasratul kalam da aka ce al bayan yawan surutu hmm? shine sai مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام مثال إن وانا لما سخطبوبن وانا سكي يويت سوروتو ويتفصحون فيه sannan kuma suke yawan magana a ciki min madihin nasi dan kawai mutane su yadda da su la yughdillah abinda ba zai sa Allah ya yadda da shi ba shine ake nufi da albayan nan ai albayan abu ne mai kyau ko inna min al-bayani la hikmatan wa inna min ash-shiri inna min inna min ash-shiri la hikma ko eh a cikin waka akwai hikima وخرج ابن حبان في صحيحه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيان من الله بيان كون غنن كما البيان كان ان شاء وليس البيان abin nan an ce albayan shu'u albada wal bayan shu'batan min nifaq to nan kuma sai aka ce albayan min Allah bayani magana daga Allah take khalaqal insana allamahu al-bayan magana mai hikima kenan magana wacce za ta isar da sako wal min ash-shaytan sannan kuma al'i rashin iya magana mutum ya zama bagwari, shi kuma daga shedan kun ga hadisin kaman ya juya to sai ya ce wa laysal bayanu bi kasratil kalam amma bayani da ake nufi ba ana nufin yawan surutu ba walakin al bayan al fasl fil haqq abinda ake nufi walakin al bayana al fasl fil haqq abinda ake nufi da bayani shine raba raba gaskiya duk maganar da zaka yi ta zama gaskiya ce shi yasa ka ga manzon sama yana da bayan daga cin bayan dinsa har ba'a yana yi mun karanta a cin ash-shama'ilul muhammadiyya manzon sama yana ba'a amma wala ya ƙulu illal alhaqqa amma duk ba'ad da manzon sama zai yi gaskiya yake faɗa kasan kun san wannan ba ƙauyen ai da yake kama manzo Allah sa sama kayan ƙauye ko manzo Allah sa sama yace huwa badiyatuna wa nahnu hadiratuhu shine ƙauyen mu kuma mu ne birnin sa idan zai zo sai ya zo ma da manzan sama irin kayan ƙauye waɗanda ba a samun su a cikin birni irin su kanya irin su dinya irin su goruba da dawa da su albasa da su wannan da su kuka kukan miya da kuma abin da busasshiyar busasshiyar kubewa irin dai waɗannan abubuwan da kauɗa duk kauɗan abubuwa sai ya zo da su shi kuma idan ya tashi sai masu sama in zai koma ƙauyensu sai wanzu mai samu kayan birni sai a bashi a bashi sabulu a bashi eh, abun wanki a bashi atamfa to shine sai manzo mai ce shine kauyen mu kuma mu ne birnin sa ka gani sannan kuma wata rana manzo sama ya rike shi a cikin kasuwa ya rike shi ya rufe mai fuska yayyayi manzo mai na cewa man yashtari hadha abda man yashtari hadha abda waye zai ce wannan bawan amma ba siya manzo sama yake nufi me annabi yake nufi man yashri ay man yufdi man yunqizu wa zai kwaci wannan al'abda wannan bawan bawan wa bawan Allah kaga man sama la yaqulu illa al-haq eh? sannan manzo sama tsohuwa ta zo ta ce masa ta zo ta ce masa ya manzo sama kai mun addu'a in shiga aljanna duk da wasu malamai sun ce hadisin da'ifi ne amma sanin lili ghairi kai mun addu'a in shiga aljanna manzo sama ya ce a'a innal ajaiz la tadkhulna aljannata yace ai tsofaffi ba za su shiga aljanna ba la yadkhulna aljannata ba za su shiga aljanna ba sai tsohuwa ta fashe da kuka manzo sama ya ce to yanzu ke baba in kika shiga aljanna haka ai ba za ki ji daɗi ba ai sai an mai da ke shabba fi'a. sai an mai da ke budurwa lafiyayya sannan sai ki shiga aljanna sai kuma tsohuwa ta fashe da dariya ka gani ko to ana son irin wannan ka iya magana da mutane ka faɗa ma kowa magana da za ta masa daɗi walaysa al-iyyu qillatal kalami anan kuma iyyu da ake nufi ba ana nufin karancin magana ba walakin min safahil haqq shine wawancin gaskiya mutum ya zama wawa a baya da gaskiya wa fi marasili muhammad ibn ka'ab al-qurazi al-qurazi sannan daga cikin hadisai mursalai na muhammad ibn ka'ab al-qurazi عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ينقص بهن العبد akwai abubuwa guda uku a duniya mutum zai ga ya tawaya ɗan duniya in suna kallon sai su ga shi ba kowa bane amma wa yudriku bihin al-akhirah bihin fil akhirah amma da su ne kuma zai samu lahira ma huwa azamu zalika abin da yafi wannan girma arrahim sada zumunta Walhayau. da kunya wa lisan da kuma ƙarancin magana waɗannan abubuwan guda uku waɗannan abubuwan guda uku 'yan duniya in suna kallon ka sai su ga kai baka da wani abu arrahim sada zumunta ya shi kawai ya zama bawan dangi ya kamata mutum ya zama bawan danginsa ya ziyarci wancan ya ziyarci wancan waɗanda ba zai samu damar ziyartar su bai kiransa a waya alhaya kunya saboda za a je ana wasu abin shi ba zai iya yi ba za a ce kattai su zo su tare saboda siyasa ta rika tiƙa rawa ana musu kiɗa suna tiƙa rawa ana juyawa ana juyawa har wani ya kama hannun wani su juya suna rawa haka kan wannan ina mutunci a cikin wannan al'amari a sa su a talabijin ko irin wannan da 'yan saudiyan nan suke ai ai ba kyau ba ba mutunci za ga malamai in za a fara wannan sai ga suna ta zarewa suna guduwa sai 'yan sarakuna ke yi ana ana wannan da takobin nan ana wani haka ana wani haka ana rawa wala namiji namiji yana rawa rawa sufan mata ce rawa na cin sufan mata mata su suke rawa asali amma namiji bai rawa in kai namiji ne ba za ka yi rawa ba kai mutum ya zo katoto ya kama rawa hmm? an tambayi a shirar lazibin abdullahi bin baz rahimahullahu ta'ala a game da ya malama mai karantarwa a makarantar naziri sai ta rika ma 'yan yara in shadi tana musu ana shi 'yan waƙoƙi ya halatta ta ɗan taka hmm? aka tambayi bin bas yace to in dai son samu ne katte in koya waje ba sai ta yi to sai ta yi amma da sharaɗin ba maza a wajen da sharaɗin hedimasta bai ganin ta yawwa hmm, ba wani kuma malami da zai leko har kila su ce yes yes yes shi ma ya taya ta eh? ta yi kayanta da ita da 'yan yara su kayan su ya halasta koyarwa ne qala aunu ibn abdullahi aunu ibn abdullahi ce akwai abdullahi ibn aun akwai aunu ibn abdullah akwai aunu ibn abdullah akwai abdullahi ibn aun su su biyu ne kuma dukkanin su tabi'ai ne sai dai abdullahi ibn aun yana cin sigarut tabi'i aunu bin abdullahi ke abdullahi bin aun ke abdullahi bin aun abdullahi bin aun yana cin sigaru tabi'i shi kuma aunu bin abdullahi shi kuma tabi'i ne tabi'u tabi'i ne ina jin ban ba aunu bin abdullahi din nan ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin ina jin ko da hudu ya rasu salasun min imani ya ce abu uku yana cikin imani Alhaya'u. kunya kunya wal da kamun kai kamun kai mutum ya tsara mutuncinsa bai yadda wasu su zo su ya zubar da mutuncinsa ba kun san balarabe yana da wani karin magana cewa ta ju'ul hurra wala ta akulu bisa biyayya. ce idan yarinya mace ya ce to dai yunwa da za ta ji ba za ta yadda ta je ta ba da ta ba wani ya taba ya bata kuɗi sai dai yunwa ta kashe ta shine ta ju'ul hurra wa la ta'kulu bi fadhiha ba za ta yadda wani ya taba mata mamanta ba ya bata kuɗi sai dai ta mutu da yunwa ta yadda ta mutu da yunwa to haka ake bukatar mata su zama to kunya ha'a namiji ya zama mai kamun kai wal'i da rashin surutu yace iyyul lisan la'iyul ƙalb wa la'iyul amal mai karancin surutun harshe ba wanda bai da ilimi a kwakwalwa a zuciya ba wa la'iyul amal sannan kuma ba wanda ya zama bai yake da karancin aiki ba ya zama mai yawan aiki wa hunna mimma yazidna fil akhirati su waɗannan abubuwan guda uku suna cin abubuwan da suke ƙara mutum a lahira wa yanqusna min ad-dunya amma a duniya kuma sai a ga kamar sun rage mutum وما يزدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا من الدنيا أظن كي قارا متن هرة أي بذاك هذا شيء يا في جرم أظن كي رجع متن الدنيا dan ka zama dan duniya waɗanda ake girmama su a duniya amma a lahira kuma banzaye waɗanda Allah ke cewa malahu fil akhirati min khalaq ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون kaga duk wannan sharri ne a baka duniya amma a lahira ka zama ka zama ka zama abin nan akwai hadisi amma makauli ne ake faɗa cewa imrul qais wai an taɓa faɗin imrul qais a gaban manzo Allah sallama sai manzo mai ce zalika rajulun mazkurun fid dunya mansiyun fil akhirah a duniya ana faɗin shi yanan kai ma ka san imrul qais ko amma a lahira za a manta da shi hadisi ne bai inganta ba sau da ka a ce ana ambatan ka a duniya amma a lahira kuma ba ka uzu billahi hmm? wa ruya hadha marfu'an min wajhin da'ifin an ruwaito wannan magana marfu'i amma hadisin da'ifi ne wa qala ba'd salaf wani daga cikin magabata yana cewa in kana rajulu la yajlisu ila al wallahi magabata ɗaya daga cikinsu yana zama a cikin mutane fa rauna anna bihi iyyan sai su ta ai bai iya magana bane wa ma bihi iyyun ai ba bai iya magana bane innahu la faqihun muslim yace wallahi masanin fiqh ne kuma musulmi wanda ya miƙa wuya ga Allah sai ya zauna Ina zaune cikin mutane sai kaza ta jahili ne bai sani ba shi yasa daga cin siffan malamai ba kowace ƙaziyya ba ce za ta zo ka ce sai ka yi magana a kanta akwai abubuwan da suke bukatar shiru fa ‘yan uwa akwai abubuwan da suke bukatar shiru akwai abubuwan da suke bukatar sai ka tsaya kai nazari kai bincike ka ga ya kamata ka furta ka ko ko a'a malamai sun kasance wasu a wannan zamanin idan wani abu ya faru na taɓa baku labarin a shekabu al huwaini a shekabu al huwaini daga cikin mawaqif nasa a wannan zamanin lokacin da aka fara zanga-zangar abin da ake cimri sauratun rabi'il arabi lokacin da laraba suka fara zanga-zangar nan aka faro daga tunis tunisiya daga tunisiya aka zarce aka tafi masar ko na tunisiya ya guje tafi saudiya ko zainu al'abidin bin ali ya gudu ya tafi saudi arabia saudiya ta bashi mafakar siyasa abu ya dawo masar aka yi mahusni mubarak zanga-zanga to da aka fara na masar aka fara na masa sai shi rabu isaƙal huwaini ya shiru duk shirye-shiryen da yake gabatarwa a talabijin sai ba fitowa ya kashe wayoyin shi saboda abin ya kama da fitina ya kama da fitina kuma tabbas ɗin ga ya ya zama fitina ya jawo abubuwa da yawa shi ke saboda ya shiru har sai da aka gama zanga-zangan nan aka samu hamsa wa ishirin yanaya ka san a masar akwai hamsa wa ishirin yanaya <laughs> eh, yanzu a masar sai a ce kai baka cikin yan hamsa wa ishirin yanaya an zage ka kamar yadda in an haɗe sai a ce kai da baka yakin ba sasa ba a najeriya ko ko ba haka ake faɗi ba manya daga cin alfaharin 'yan najeriya mutum ya ce yakin ba sasa ko to ya shiru sai da aka gama sannan aka yi masa tambaya me yasa ya shigo ya ce to farkon abin ya faru ne kamar fitina ya ce a ka'ida ta addini in fitina ta zo irin wannan manzo Allah sama ya ce kuffa lisana wal aka baito wal tabki ala khati'atika in ka ji fitina ta taso in an maka tambaya ka ce aje ayi ka ce aje ayi zanga-zanga a kakkashe mutane kaga te kama da fitina sannan a gefe guda su ko mutane suna buƙatar su jufa tawakka wasu za su so ka ce a yi wasu kuma za su ce a ka a yi za su kalle ka ta wani bangaren sai a ce to ana son a ji kaci ana son a ce a ce malam wani ma ya ce a yi sannan wasu a gefe guda kuma za su gwada ka su kuma za su so a ce baka ce a yi ba to kaga nan ma ya jawo rabuwar kai to yin wannan sai ka kauce kai shiru to shi ne i innahu la faqihun muslim ba komai bane mutum zai fito yace ce sai abin nan ko mafi yawancin waɗanda suka fi surutun nan masu surutu su suka fi kowa su suka fi jama kansu aiki su suka fi jama kansu aiki ka yi bayani cikin fasaha da hikima da karantar da mutane yanzu ɗazun nan ake ban labarin wani limami wani limami a 2011 a taraba limamin nan aka je aka bi shi gida aka ba shi kuɗi ya fito ya fara kamfen a hudu ba kamfen fa wancan 2011 da aka yi zai na majalisar kamfen a taraba jihar taraba ah abu ta kai ka san yanzu an liba akwai malaman da ake fita da su kamfen kun san da wannan a jihar kaduna muna da su malaman da ake fita da su kamfen wallahi an da na ja Kaduna da su ake kamfen su suke bude taro da addu'a malamin addini shi ake tafiya da shi ya bude taro da addu'a saboda lalacewa siyasa kamfen kamfen to aka zo aka fara kamfen da shi aka kira shi aka ce zo ya jawabi ma tun daga bude addu'a to sai aka ai yana da wayewa irin tasu sai aka ce ma ya rika jawabi yanzu ya ce a ah, kawai a zo ana yaudarar mutane wani musulunci musulunci da kirista da musulmi duk lalibi ake yi ce ba wanda ya san inda ba wanda ya taba zuwa ya je ya dawo ya ce waye je ya dawo ya gano kalmar nan ba fitina ba ce ya shiga to karshe dai aka ce ran nan ya hau bari. zai yi hudu ba juma'a jama'a suka jawo shi dama sun zo da wata igiya zargi miya suka ɗaure shi suka yi mishi ɗaurin hunhun goro aka ɗauke shi aka kai shi gaban iyalansa to an ce dai tun da aka sake shi har yau ba a san inda yake ba fiƙa yake ban labari ɗazu fiƙa ne shi limami ne abuja yake ban labari to kaga wannan fitina ce idan wasu abubuwa sun zo ko kai shiru ko kuma ka bi gaskiya in gaskiya ta bayyana a gare ka in ka ga kana cikin waɗanda ba za ka iya faɗin gaskiya ba to kai shiru da bakinka wannan shi ma yana cikin fikihu in ka san ba za ka iya faɗin gaskiya ba ka fito fili to kai shiru da bakinka shi kenan ba wanda zai san ra'ayin ka kai lokacin da ka ci shiru ka kai shiru dama malami ne aka ce ya ci da ya ci ya shiru bai ce halal ba bai ce haram ba amma in abu halas ne ka ce halas ne in abu haramun ne karara ka ce haramun ne idan ba mu bai ma umuru mushtabihatu to ka tsaya ka tsaya ka kalla kafin kai tarjihi shi kenan amma yaushe musulmi zai zo yana goyon bayan arna kuma ya ce wai musulunci yake kaga da matsala to Allah shiryatar da mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mana mutuncin mu Allah ka samu gama lafiya guguwa da ake ta yi take take take zuwa wani ya kira ni dazu wai an bada wai an wai an kawo mishi wata takarda ta wani list wai malaman da aka ba su kuɗi malaman da aka ba su kuɗi na ce to kai ma za a iya rubuta sunanka a wannan takarda abubuwa ne yanzu ba ka da hanyar da za ka iya gazgata wani abu mataki mataki ne akwai akwai matakin la tusaddiqu wa la tukazzibu sannan ka sai an ta addu'a mutum ya rika addu'a kada ya ji cewa ya isa na'am wa alaikum salam ya an ko a tsarin hadisi ta yi gara abin da suka yi ya to an ce ke ce kika yi ta ce ita ce ta yi ka san a magabata akwai wanda suke ganin nushira akwai masu ganin nushira cewa shine wawwar asiri da asiri to a cikin magabata akwai wanda suke da wannan fahimtar to kaga kuma al-imam al-hasan al-basri yace la la la la la la la yuhillu sihra illa sahir ba mai warware asiri sai mai yin asiri to kaga akwai masu ganin cewa za a iya zuwa aje a bincika a ga me yake faruwa wajen masana amma abin da ya fi shi ne kauri rajihi ba wanda ya ce aje a binciko in ta bayyana cewa sihirin aka ma mutum to a hanyoyin da shari'a ta tabbatar na warware shi a warware hanya ta farko ita ce in an san wajen da aka yi to a je a ɗauki wannan abin a ɓata shi in laya ce aka yi a buɗe ta a ƙona in wasu kulumbotai ne aka hahaɗa to a suma a buɗe a ɓata ko ɗaya kenan hanya ta biyu ita ce kuma ruko da addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi yake yi bismillahi arqika min kulli da'in urika Allahu yashfika ko ayatul kursi ko amanar rasulu da su falaki da nasi musamman falaki da nasi da kuma suratul ikhlasi da suratul fatihati waɗannan dukkaninsu suna ɗaya daga cikin ayoyi da suka tabbata manzon sama yayi amfani da su a wajen ruqya saboda ka sai amfani da su wajen warware sihiri shine to amma binciko waye zai gano an yi sihirin shine babban aikin gane waye ya sihir me aka yin sihirin aka shine babban aiki domin malamai da yawa sun tafi akan cewa ba a ce ma a tambaya ba ba wanda ya ce a tambaya domin manzo Allah ta sama zuwa akai aka nuna masa nasa wahayi akai masa ta mafarki aka nuna masa nashi da aka masa asiri yana kwance aka zo wasu suka zo suka tsaya a kansa guda biyu ne mala'iku suka zo suna cewa matbuhun ɗaya ya ce matbubun sai an masa asiri ne shi man tabbahu waye masa asirin nan aka faɗi sunan shi a ina aka yi masa aka ce a rijiya dame dame aka hada aka ce ai gashi an hada kaza kaza da wani gashin sa ne da kuma abin nan din taja kansa aka hada aka je aka sa a cikin rijiya shikenan manzo Allah sai so me yasa aka je aka ciro wannan abun aka je aka ya yace a rufe rijiya shikenan to ka gani sahabbai wasu suka ce ya manzo Allah sama a fito da abin a gani kowa ya gani mana yace a'a tunda Allah ya warkar da ni ba zan yada sharri a tsakanin mutane ba to shi yasa malamai suke cewa sihiri ma wa zai gano shi kaga su kansu wannan jibe sai aka ce aka ce aka ce aka ce an ce dabiban min zuddi kai daga jin sunan su zut zudawa <laughs> to su ne suka je suka gano to kaga kada mutum ya je ai ta kuma daga cikin fitinar da mutum zai shiga a rayuwa tunanin cewa wani ya min asiri ko an min asiri shi kanshi ciwo ne idan mutum ya saba ma kanshi wani zubin ɗabi'a kace ta jikinka akwai ɗabi'a ta mutum ɗabi'a ta mutum yanayin yadda yake tafiyar da abubuwan rayuwarsa shi kenan kawai zai ce shi yana jin asiri aka mishi da zai canza ɗabi'a rayuwarsa sai kuma ga ya samu lafiya sannan shi kanshi kamar yadda suke faɗa shi kanshi asiri akan kalli ɗabi'an mutum sai a masa asiri a kai wai asiri na bin ɗabi'a shi yasa akwai mutanen da suke ganin cewa ko abincinka irin firan nan da ake a tambayi mutum a rediyo a ce wani abinci ya fi so to an ce ka faɗi na karanta a wani littafi ya ce mutum ya daina faɗa so da wasu sai su yi amfani da wannan kuma su cutar da kai a tambaye ka wani abinci ka fi so ka ce doya Ka ga da damuwa shi nan sai kuma a zuwa amfani da doya a cutar da kai ka fahimta duk da wannan abubuwa ne na sanin rayuwa da wayau saura kuma ka ban Allah so da kana Aisha bata inkari ba ka gane kenan a cikin matan manzo Allah ta sama amma matan manzo sama yi su biyu amma na na Hafsa ko hanna na ta ce a kashe tasa. ita kuma na Aisha bata ce a kashe ta bata ce a dauke ta a kai ta kauye a sai da ita ta ci gaba da wahala ta ci gaba da daukar ruwa na'am al'id Allah kashewa ai idan Allah ya kashe Jonathan ai maciji maciji maciji aka kashe amma ba a tara kan ba in janasan ya mutu shikenan sai tsari ya gyaru a ah. za su zo suna da autu ala amrin famata fasarrani bulitu bi aqwamin baqaitu ala amri ka ba mutuwar shi bace abinda ake nema ai ba mutuwar shi bace akwai wanda ba za ka masa fatan mutum na farko kana fatan Allah subhanahu wata'ala ma na farko ba laifi ba ne yanzu duk da in ka faɗa a wani wajen sai a ga laifin ka ce Allah ya shiryatar da shi ko ya sa ya musulunta ba laifi ba ne in kai wannan addu'a a shek mustafa al'adawi hafizahullah an masa tambaya lokacin aka yi masa tambaya kan husni mubarak ya ce husni mubarak har yanzu musulmi ne yana da damar da zai iya tuba kuma Allah zai iya karɓar tubarsa an masa tambaya a kanatun rahma ya ba da amsa mutane suka yi ta masa raddi a facebook ana ta zage shi ah, mutum mutum shi musulmi ne ma husni mubarak yana cikin musulunci bai taba cewa fita daga musulunci ba duk da akwai ayyukansa munana waɗanda in ka bi yan zafi za ka iya cewa ba musulmi ba ne shi ya ridda amma yana nan a musuluncinsa to shi kuma wannan ba musulmi ba ne shi ba laifi ka ce Allah ya shirye shi Allah ya gafarta Allah ya sa ya musulunta ne musulunta kuma ci gaban musulunci ne kwanaki baka ga jita jitar da aka yi ta yada ba cewa shugaban cuba kai abin nan north abin nan korea ya musulunta wannan dan gajeren nan mai gashin nan zindu wane ne yun Kin jong wane ne <laughs> ka karanta an ce ya musulunta ko an ta yadawa cewa ya musulunta aka ce ya mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama to kage yin waɗannan su musulunta ya ba karamin cin nasara ba ne to in ya musulunta ba aibi ba ne to da ka dan ka ce Allah kashe shi sai me addu'a ka ce wani ya mutu ba shi bane halli a'a ka yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya canza mana da abin da ya fi alhairi ya kawo mana canji tabbas wannan sharri ne a fili sharri ne a fili ɗayan biyu ko dai mun ma Allah laifi Allah madaukakin sarki ya mana وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ko kuma a'a Allah na gwada mu ne domin mu ƙara imani shi yasa ya ba mu irin waɗannan shugabannin azzalumai kuma kafirai wanda suke cutar da mu ba su mana komai a ƙasa sai zalunci to kaga sai ka yi addu'a Allah canza mana da su Allah canza mana alkhairi Allah ka mana alkhairi amma ba sai ka ce wani ya addu'a kai addu'a abin nan wani ya mutu ba to idan jannatin din ya mutu shi mai addu'a shi ma ya mutu fa jalasan ya mutu shi ma ya mutu to sai me shi wace gajiya ya sama sai ka addu'a ka ce wai wani ya mutu ba ba ba shi bane halli baya magance matsala a'a Allah ta'ala a cikin ilimin sai canza mana da abin da ya fi zama alkhairi shikenan sannan kuma a ilimin mu abin da ya bayyana a gare mu Bukhari shine alkhairin nan ko a matsayin da ake ciki yanzu to Allah madaukaki ya sa Bukhari ya ci shugaban kasa kuma ya zama alkhairi a gare mu da addinin mu da rayuwar mu gabaki daya mutum ne wannan addu'a sai me shi yake nan bai ishe ka ba menene sai ka ce Allah kashe shi naka mutum yayi addu'a Allah kai da kai addu'a Allah al-Imam Shafi'i rahimahullah na sha faɗa mana ya taba shi ya shiga masallaci ya ji wani yana addu'a a sajada. Allahumma amiti shafi'iyya Allahumma amiti shafi'iyya Allah ka sa shafi'iyya mutu Imam Shafi ya ce yanzu ni ake addu'a Allah ya sa in mutu haka ne yi wasu baitota na sha faɗa mana baitotan na'am hmm. Hmm. ya yafe yusuf zai ce in dai ya ga yafe wa ita fi cancanta ya yafe musu Ya yafe mana ba misbahu za a yi maka abinda dukkin yafe waka za ka yi abinda misbahu ya masa yadda abubakar misbahu sayyidina abubakar ya rene shi ya taso a gidansa kwanan shi na gidan sayyidina abubakar kullum sai ya je ya anshi abinci a gidan sayyidina abubakar amma da aka zo aka fara hadithul iski aka mana na aisha radiyallahu ta'ala anha qazafi aka mata kage har da misbahu a ciki har da mai tsawo cikin waɗanda suka yaɗa magana kuma ɗan gidan sayyidina abubakar da labari ya zo Allah ta'ala ya saukar da ayoyin baranta da nana Aisha sai na Abubakar ya rantsuwa ce wallahi tallahi ba zai sake ci da tsawo ba yi gaba Allah madaukakin sarki ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wa la ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yatu an yutu ulul qurba ومساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما باقوا سن الله غفر تامكني سيدنا أبو بكر يا يافي يا يافي shi ce haka shi ce sai na abubakar ya cutu shi kuma mai tsaho ba ya ƙara daraja ba to da ka mutum ya yafe sannan kada ya ce wai ya yafe amma ba zai manta ba wannan ba aƙidan musulmi ba ce yaushe za ka ce ka yafi amma ba za ka manta ba ne ba ka yafi ba ke shi sa ƙuran ya ce wal ya'fu wal yasfahu as-safhu yafu al-afu idan mutum yana da sifatu safhi in ka zo ka taka shi kawai shi ba zai ce maka ka taka shi ba sai ki da Allah kamar na taka a ai ba ba ba komai ba ba yana nuna maka ma kamar ba kai komai ba kaje ba komai ba komai har ma idan balarabe ne ce jazakallahu khairan shi Allah ya saka maka da Allah ya saka da alkhairi a na gode ba komai ba komai kuma ka taka shi kaga asabku kenan haka ake bukatar musulmi ya zama zuciyar shi ta zama haka kuma in kana yafiya kai ma kana da zunubai da yawa a wurin Allah in ka ce ba za ka yafe wa mutane ba sai kai ma Allah sai Allah ce ba zai yafe wa mutum ba kaga mutum ya shiga uku kenan duk wanda Allah bai yafi mishi ba ya shiga uku ya lalace to a wajen wa za su rama na shirmin banza ne a wajen wa za su rama duk mutumin da aka yi masa ya san wahala to shi bai kamata ya ba wani ya sha wuya ba in ka taso maraya to bai kamata ka ga maraya kuma ka cutar da shi ba sannan in ka taso a cikin al'umma al'umma ta ƙi taimakonka to kai kuma in ka taso kai yafi kamata ka taimaka ma waɗanda suke buƙatar taimako amma ka ce kai ma ba a maka ba ni waye mun ka zama banza a kai da ka ɗanɗana wahala to kuma kakka ba wasu su sha wahala wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in